ji je da jere ile gaga eji tiya na yele ije fili wani amma ila da ya maya nun gaza ya zuba ya fi lokacin challenge ya addini wuto azan ilimi ya addini na kende to ya bayan da nasarar to ya tun da ci dabu na yi wa addu'a amma to ya da lura sau ga da na a caga to lamarin na addini yi mazan da ci mai gaja bayanin wa da gawaye fi zaba ne ta operation Further to go down Macarthur operation that that will be to which I did how much eating few clients are one game eating to aga So I taga can be ya aya e na kai na da wahayi na shi bi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya littafi ya toce wani man shi yayi labari na aya na kan cinna da qur'ani na ikra ba karatu a sha na la'udon wankin domin da suke galigan obi na musulmi a diga gbewa ga wacce gawa ta yanayi obi wani karshe mun ga bezo lamarin da waya yana mai yari ya ji excuse ya toci nan su kuma wa walau alƙama azina kin toci nan so yau da mara su da ma da da tukar wasu tun da su na yi tobe mana ya kuma feji da zobe shi na gajin wani zato a dai fi makaranta ya wato ma'ana daji ya suku, na soko ga fikra da ya mala suleiman cubin lokaci na idan sokoto 1992 lecturer a duk kumina ya kaga daga na adda da mina abu da littafin fil ya laɗa rubutu da ya ce a di doctor a di professor na da an yi ga a yaji shaibe kata ne da ne lugwa ba su a yi layin ma a ku remember pamphlet site lecturer ya ji kokari a da institution za a su a yi waka kuma jini gaskiya lecturer wasu yi makuta sashi a diploma shi ne larabci mai wani so da aka yi wangi da sauran fusi na ni doro min abubuwan gangarin wato larabcin zumuna ji diploma wuce zuwa na ake fi dubu da yin ya tura jobiya so ne ya waga ji ba da hannun wato jihazin cikin ya ti kaki ne so shekan gizon wadda musarami kaga yana ce ku ci gangani mai lamu ji ga azu ga ma da to na kan wanda ya to manna abu nan amma idan shi kokari ba ne kimna a gan tuwa wasko ma'ana da ya fi bai ya fi jin wale ya gan amune su baba ya ɗanyen wa ẹzùgbáyìn wọn tuwa wasu ti baba so yi ba so ta duwa su kwaduwa ìbírájẹ̀ sáárí ètí ètùtù tó tùlúwà òfin dára láti rẹ̀ mọ́ èyí wà rìnà makanta ní ìlúìjà ebe òǹdítò sahara òǹdítò ìlàtú súnà ya makanta ní èyí kò sì pé wá yìí lẹ́yìn tó kò sì pé taimako ne to ga ji gurgudu daga cewa taimako yin ba bayan wasu ko ito a ji sai mutum mai wani ana yi sami a yanzu da yi ko a da su ba da yanzu a fi ga ba tun a shi da yi ko su fi so da ya ce wani idan wani tu sun ne

that munkar man alfaqihu mai mufassir mai nahawi nahawi so yi wa ga ila albarka ya sunna sunna wa ila sunna mulliyu ibn qayyim ma jauziya jawziyya na wani da sunna na ne bayan da dawo a da makaranta na ce dole ka bi ba makaranta na tsohuwa tsaye cici biran da ci rana a ce dole ka bi ba na aljauriya gara da yi mutu a nan ibu na kai mu aljauriya so so yi wajen ka saba ne su ba to shi so yawa karan ga ba yi kusa ko ala su na wani ayi da kyan da yi da su kwa duk ba shi ta yi gizo insha Allah

yewu yanagashadeli emejuwezi patano amabazikinielada tobezi ndị butai inozowe ilimi àti eh, lẹ́yìn tare àwọn ọgbọ́n ìmọ̀nà abẹ́sì tààrí ìbátàrí ààrẹ ìdàkànzọ́ ìdàkànzọ́ ìtajà àwọn ìmọ̀ ìpẹ̀bà náà àbẹ̀ túnà so ba àti chimbe ìgbà káàzù mọ́ ìgbà lẹ́bí ìdàkà níbi èyí bí ó bẹ̀rẹ̀ tóòzù mọ́ ìgbà ìyàfẹ́ ìdìbò ìṣẹ̀ ba ìgbà àlùbáríkà ti lè yáfẹ́ ìlànà ìjẹ́ ìṣà àwọn náà so ìlú bọ̀kágbára yi ètò bọ̀kágbára ya gangan daga nan sai da na sake da na sake da ni da za shi ila kaune ba a iga ba kaune mu eh ebon me lokan mu ba hmm. hmm. ke eh ke mu eh, unguwa yan dangi kan mu hmm, sai ta ba ba ba ba sai ta ne da sai ta fuku ba sai ga ne ba na dole tsakanin tsakanin 1994 na fito kano na yanzu masalacin da ce a to kemi na organize ya masalacin wasu jibe a eh, ke yi adult na jibe da eh, bincika to ya kukura da fitin gangane biyu wato littafi na wa mafi na mai gami to gashi da gudu ce masu eki mwana uti yeda zaiba iba abozi aiga atwa adini zuma iba arziki ba problem na dabo na gano a wuce gaskiya a donta a wato a masalaci din a makaranta din amma waga da ke mina program ni ne ana yi a ci na bo ne wa fi zo yi dan tun wuce ko wuce na ya

yaunozi bayani yanzu kata i was very impressed na ndị ahụ láyé ló ti ti ti tọ àmọ́ àsọkọ àgbẹ̀gán ẹ̀pọ̀ owó ẹ̀kí na lọ́nà ọ̀rẹ́ iṣẹ́ àlà ẹgbọ́n mi ẹ̀lẹ́ gàgán kàtó láti nìsọ na gàdé táàrí rí nana gàgán ìtú àkókò já na dáná èyí ìta mi so yi ba to tsaduwa su kuto ko cin wani nemo to ya yi waga yi ruca da nan mini ya tsa na da alifuru mana ya zai ita mutu ca wani ya tsa musu ya tsa ya musulunci to tsa ya yana ga yi ma'arar ya yi pàdé ìlọrin sòkó yi lẹ́bẹ̀ ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ ìyàgbé ẹgbọ́n tó rẹ̀ su sòkó alùpàdé kan gbẹ̀lú ìlú ga gan. yi sachamu zanda ci ci bin ba su mai yau a da gangan ti canai ci garan in zanda ci ke ya sa da bai yi ake da da ucanin hannu cobe ba hannu cobe da a ɗan gada hasa da ila bisne kai na ya ba ba to ta da wasu kuma ta biyu insha Allah idan ya Allah subhanahu hakika da ka sai wato mun ci baro ya gudu ci da amfani da wato mun ci da amfani da lokacin kene da wannan ya da shi ne wala ne ne to an ma wato mun da wato da da ma e gudu da ka fura ila tun da ke jafla wannan musamman jafla nasi nasi kawai misali ne yau shi dr ahmad rano shi ne ni ya tafi zuru zano an ni sabje su kai ci mai tsara ko ga nan maza su da kai a su zai da ta yi tsara ci a shefo su ci ko a gida ruwa kabar gulo ko sai ci ma kwamfuta doctor su ne biyu da ba zai a cikin ila inda su kai ne

arziki a ne za lokacin da tsawon nan a sa da hannu da a jini da jini dole jika da aka rayu ne da yin da bikin ranar mafi da ta yi a yi ma sai ba sai da wanda ci su kuma su mm-hmm. ga a profesor ta kura yi profesor da biyu Allah akwai sun fi yi zaka a shi wani ruwa a za ku ba da jini wani a kokalai shi kenan yanzu wani zaka a shi wani doktor ɗaya ya hamadu wani lokacin cino shi shi gani ne ya mana ba ya su zai ya ci su kuma gudana ruwa a cikin ba na a shi doktor ci ba na a nan san ba da a saji a cika a kuma na za ta kuma doktor ci abin na ci kuma ba na ci guje kama baya kuma da na rufe da sallah

sọ pé èdè ìgbàlẹ̀ láti ìlú náà ìpanu wá sí láàmú ọ̀nà ẹlẹ́yìn láláàmú sí

zama ne to kurkudin bayanin da abin nan ke za a barka da kuma gomna cika wani bayanai na ko fiku kur'an hadis wanda yake kami manyan ruwan da contribution da shi ne yiwuwarin milani na mafarin dajin amuji na iloba tuwa kiyan manufa na na ila da ya buro nan a macin zakan bo miliya a mace ce ji makanta na miliya na liya har mu muke layya na lokaci a tuna ake a tun abun nan wallahi ga sha mafi su ku ga alkhairi su matun ci nan mu yayi na su ku ya to su matu alkhairi ya wani ban to kamin dora na waga shi to kwaza na shi da ya buro wani wa da bibi alkhairi shi na nan wallahi Allah zo to ya ganga a wani yawon mai yawo bibi no shi an su ku ga mun ba gangan bi alkhairi kendo na mamon ba duwa ga su kwalu da yi tarihi yan a ko bakan zama ma bilu anu so kwalu go jihan ma so bana gaskiya ba ko unde ga ka tun dai ya ba ji jo ina man ga da to yi to na mu tuwa ne yi sai experience yi dani so dai lokaci na ke ki makanta yi markazo asibi bela da ga mu to yo 4 to lokacin ke ke ku mutuni a kida fiti kan wuce na shi 4 mu ci chaka kuma mu wuce na ga 50 kàní àgàgẹ́ tọ́gútà lókin náà ìnẹ́bẹ́kẹ́ náà ìbẹ́gùn zàgúwà kàní àgàgẹ́ ìtún tàcín ẹ̀yà ń ṣe náà ń bí a ṣe mi àlíúnlọ́sí dáná súnmọ́ máa tètè ìzàgútà bẹ́ẹ̀ ìzàgúgú bẹ́ẹ̀ ìgábẹ́kẹ́ o fóńdọ́sí mọ́ wájú ma wajen ake mi bi ali, lokaci sai bẹ́ẹ̀ lóhun bí ake mi mi gbáǹdì manyi, mọ́yìn ma mọ́ mùtúni lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìfẹ́ kò fi dé káńgá náà jáwé lò mùtúni ń littafi na shi wani 19 lokacin wuce mai kwaya ga mai ku mutu ne wuce ya fite bukatun a sik belajin wuce kawai mu ga 15 kan ni littafin ce ce ku ku fiti ya gwani competition ya katu ku fiti n ga yi manufo littafi jimayo imagi amfani su kulwa kilo mun ba duwa idan su kula duwan fi gwaci su kwaluwa da ajiye tarihi mun yake be le man yi ko da yake ngali ta fi tun yi be kendo yi pabe ya man ga de jaran do cha jin ayi bode mm so ko bayan alkhairi ipagan daga na gwa ko zane yi chile ga ade nan daga zanu ci mun ci qur'anu le ani zanu ci magba gurgudu hali zanu ci mun ci na jifo hiya gbadabwa zanu ci so mun la chala tun daga nu don hali kagona to ichule gan yaji kokari da iya gbayin qur'ani tin be gba mi ma gba to be zo di litafin tajwidi kan ga ni chaba yake be nura gan ina ke la qur'ani fa ne ga ke da litafin bagdadi ta yi ci litafin ne nul bayan fi lezi gan ile gan ko ya be tamakwai tin pronunciation kalimatu be makharij al-huruf bangare bangaren larabci shi lagar durus lugar larabiya ndegeni na kene bi ha wen assist kanyo no chi yato ile bi wanyi amma iga bi da class na alu ogun no mm. ya chi ile ta ja arabiya ile ki yi na yi da zumu wani ne iga a ran na ga bele ga an ya da zumu nan mm. bangare tawide bi chile ga ala kirki ya bi mustafa ko iga ja amfani bi bangare yan hadisi o ipare bi al ige belo dai ko umdatul ahkam bulugul marami da sauransu amma ifeke mi seke be jin nura gan gai na arba wani ke ga gan advance bi ya lefun go na nan ake de litafi hadis na da ke wani ko iga chawa nan man ga ga chule ai dai bangare ya fiki wo ile gan gurgure ya pa litafin al-ahdari bayan chaban kafin fikin malikiyar yayin amfani gangani biyu sai ci fagan littafin na shi tun ya dana ibi lamuji timetable da gani yaje awa guba mini yan bakwai yan kundoro na awa huni don a fi da laji so mun da yin cilere da su kuma ba wuya na yi fata na

katuna ya jimu na wani katuna da ndo a contribute ne ke adisi láti fi ìtìwú gba ìsàmọ́ ba ya fíkúlà adisi máa tẹ̀lẹ̀ máa yóò staffa adisi fíkúlà adisi tàbí òta contribute ne ẹgbọ́n bá ní bá ní ìdálá katuna yóò gbẹ̀gídẹ́kẹ̀ẹ́ karatu ya jiyoyin zane na yi zuwa benefit bedo shi ya taci na mai kyau a gan su kura buka da hmm. ke lai da muna mugun musulmin dondo hmm. ba ni gaji zumatu na sura su zuma zumannai ya zubi ma'alumai hmm. masha Allah yana wai ba wawai na ganin wawai na ganin sura dai zuma ne shi sun ga a yankin da ya gato yana gani tafsiri na tabbana kawai dai dai da nan sura wuce ji kokore ji kokore ji kokore ji makefa wani ke jo a gina ya ji kafin mi bu lozu lozu yana fere ya dan almost alkari ya wani amma mafasara da ya yi da alafasara ya wai mm. kara yi ga mai cawo mm. gaskiya jazakallahu khairan mm. Ah. wani so a shi ba shi ba wadda na gane ita wa dan kushi insha Allah mai batu ta duwa su kuta su ba zamu su kun gai dogon <coughs>

sai ba za da ci yau an da ci ga yin ya tafi gutu ya tsaye muharram ah. na ma yi eh, ji lissafi ce jira ya annabi muhammadu ah. ga wanda ya bautu ceto ya bau ba ceto ya rudu da gubai ya eh, bautu ceto ya bau ba ceto ya rudu da gubai dama nina na yi efoya asibi na ichi ji ba abu zuma ya efe guba edelo ti so ba na mai ji na na na mai emiya agacin wace ba ya haru dama ne ba so ta suku tufu cin wani mutu suku mi da nungu ya mutu na na ma ya da sanci na mai nan na wajen daidai da ya tsafo gwegi benigo 16 ina aji tsafo gwegi ina aji tsafo ní ètò àgbò ní àmìlàdíà lọ́mọ ẹ̀yà àmìlàdíà wà ní ìdí ẹ̀yà pọ̀tún ẹ̀dàkùbà tètú ẹ̀yà gbò lè gútùtù yà lọ́mọ ẹ̀yà gbò yìí nínú tó yẹ bá tó tàdúwà sùkú tààrí ìtúkó yẹ́yìn náà sùkú àlùkù láìkẹ́ àbúrò tí yi ìdílé láti sínú ọmọ soci lugwa ta zuma zuma zuma zuma ibo nan da ce da giya alheri ya tari nan kyan da yi ba daga soji wani su ko da idan da ke shi tari soci na tsakani don da shi tari yana bai yi washi nan su ko wa ne tsobu kuma za tsobu su ko ya yi arziki ya turo da wusu yan doro na zandondo kun ga da ci ladan lamarin nan shawarar labiyo arziki biyu a dubo su kuga alkhairi ya zaɓi tabbata da yin don da wasu wani